'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mun dai ji labarin gwamnati ta za ta kawo, an kawo ba a kawo ba Allahu alamu. kaga yanzu ma ba ni da garantin ma ta ma turo da gaske ne ko kuma a ta turo wanda suka saba cinyewa sun rike sun cinye abinsu ba mu sani ba dai ko nan gaba abin zai iya zuwa gare mu amma dai gaskiya a yanzu ba mu da wani labari. Batun bada tallafin shinkafa ga 'yan ƙasa mabukata na gwamnatin tarayyar Najeriya da aka kaddamar a Kano da kuma abin da ya biyo baya shine shirin zai mai da hankali a kai a saurare mu. da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Madalla. Masu saurare a ranar waccan Asabar wato bakwai ga wannan wata na satimba da muke ciki kwamitin fadar shugaban Kasa na musamman kan sha'anin ba da tallafin kayan abinci ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya sanata barau jibril ya yi taron ƙaddamar da ba da wannan tallafi na bunhunan shinkafa a kano kwamitin ya kunshi sanatoci da ministoci da sauran mukarraban gwamnatin tarayyar najeriya wanda aka ɗora masa alhakin tabbatar da wannan tallafi ga mabukata musamman la'akari da cewa ƙorafi ya biyo baya game da rukunin farko na makamancin wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta yi wadda aka danka shi a hannun gwamnonin jihohi a cewar sanata barau jibril a yayin ƙaddamar da rabon kayan abincin na shinkafa Maryam Ibrahim Shatima wadda shugaba Bola Tinubu ya yi yunkurin nadawa minista a bara na cikin kunshin mambobin wannan kwamiti kuma ta yi wa wannan fili ƙarin bayani game da sigar da su bi domin tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun gani a ƙasa. Saboda ana ganin mutane raɗaɗin rayuwa shugaban ƙasa ya ce a zo a duba a samu a basu rage wannan raɗaɗin a kuma nuna dai ba mantawa a kai da al'ummar jihar kano ba kuma ana ƙoƙarin da za a yi ba dare ba rana a san a tabbatar da wannan matsalolin sun zo zuwa ƙarshe sha Allah kuma abin da za lura da shi da kyau shine ba wai kwamiti ba ne haka kawai a kwamiti ne na mutane da aka zaɓo ba wai don ina ciki ba a ce iya abin da na lura da shi ni kaina mutane ne masu inganci da ake ganin kuma za su kwatanta adalci da kuma cewar za su saka ido an zo an kaddamar da wannan tsari na wannan tallafi a kano a matsayin kuma shine tsari da za a kafa gaba daya a arewa maso yammacin najeriya saboda a tabbatar an samu adalci saboda kullum za a ce an je an kai shinkafa gurare mutane su ce ba su gani ba sai ake ganin to ai ya kamata a zo a samu waɗanda ake ganin ba za su yi ƙasa a gwiwa ba kuma ba za su ba wa gwamnati kunya ba abin nan fa na talaka ne domin talaka ake yin shi an san ana cikin wani yanayi tsarin da aka ɗauko na tabbatar cewa talakawa za su samu duk wanda aka ce yana wakiltar talakawa to ba zai so ya zo ya ba su kunya ba akwai wani tsari na musamman da aka yi domin a ga cewa mata dinnan wannan tallafin ya kai gare su shi yasa aka tsarma mata a cikin wannan kwamiti din mata da yara mu kullum zancen mu kenan don magana ce ta tausayi da da sanin yadda za a taimakawa na wanda ba yadda za su yi to yadda aka ɗau matakin nan abu ya kai ga zuwa su dagaci da mai unguwa abu ne na sa ido idan ma maza aka bawa mata za su je su kai wa farilla ne saboda an riga an shiga maganar su unguwa Zaka dai an shiga mako na biyu da kaddamar da wannan rabon tallafi kuma wannan fili ya ji ta bakin 'yan ƙasa game da wannan yunkuri na tallafi daga gwamnatin tarayya. Malam Ibrahim Ille Unguwa ni rabon da abon wani abu na gwamnati tun kan Buhari ya ta ga yanzu ma bani da garantin ma ta ma turo da gaske ne ko kuma a ta turo wanda suka saba cinyewa sun rike sun cinye abinsu tunda da dama haka tsarin yake za a ce gwamnati ta turo kawai sai mu waye gari wasu sun rabe karshe sai abu ya tashi an fasa su to kaji ana na gwamnati na gwamnati ana fito da ire-iren kayan kawai matakin da ya kamata a ɗauka mu talakawa shawara mutanen nan san su muke ba sa son mu to kawai mu daina son su kana tare da abdulmumin ilyasu abdullahi wanda aka fi sani da abdul sarki kawai dai an ce mana an turo shinkafa wajen buhu ko duk ashirin ne ko nawa ne tunda duk waiwai muke ji amma mu abun bai zo gare mu ba. Na ji Adamu farawa in mu ba a ba mu ba ma san inda ake badawa ba ko ba gaskiya ba mun dai ji labarin gwamnati ta za ta kawo an kawo ba a kawo ba Allahu alamu. Sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more Wanda yake hajiya Maryam Shattima yar kwamitin rabon wannan tallafi ta ce taron kaddamarwar da aka yi a ranar bakwai ga wata ya kunshi jihohi bakwai na shiyar arewa maso yammacin Najeriya ne amma masu sharhi kan lamuran yau da kullum sun yi tsokaci kan wannan batu na ma tsarin da ita gwamnatin tarayyar ta najeriya ta bullo da shi gwamnatocin ƙasar nan kawai suna wasa da hankalin al'ummar ƙasa ne misali tan za a raba ka ɗauka tirela arba'in da hudu ce a kano Ko kowace karamar hukuma tirela ɗaya ko akwai garin da za a kai a karamar hukuma wanda an sauke tirelan nan ma wani ba zai samu kwano ɗaya ba ta shinkafa amma wannan ita abu shine abin da za a zo a zauna a zo a ce wai za a yi kaddamar wai an kawo palliatives ai cin zarafi ne ga al'ummar ƙasar nan shin ma me ya kawo palliatives ne ai sun san matsalar da ta kawo palliatives ne tunda duk abin da za a ga gwamnatin tarayya an gaya mata akan matsalar da wannan al'umma take ci ya za ka kawo mata wani shinkafa wai tirela ashirin wai ka kawo mutum miliyan ashirin da biyar tirela ashirin. duk tirela duk tirela ɗaya fa wai mutane a rabawa mutum miliyan ɗaya kenan wanda tirela ɗaya buhu shida ne a cikinta saboda haka buhu shida ɗin nan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya su ne za su raba ta wannan matsala sun san matsala ce sun san ba daidai ba ne. kuma su ai ba wannan abin da suke ba su tunaninsu kawai yaƙin neman zaɓe na alif dubu biyu da ashirin da bakwai da su da gwamnonin jihohin duk ɗaya ne wancan ma an zo an kawo gwamnatin jihar ita gwamnatin jihar kai ba labari sai ma da aka zo zanga-zanga aka gane ma cewar wai wai shinkafa tana gurin wai har wani chief of staff na gwamnati wai ya ce wai ya ba makarantun wai an bashi ne don ya ba makarantun islamiyya kamar makarantun islamiyyarsa tana daga cikin wanda aka rubuto a cikin hadisi cewa ita za a ba ita kaɗai ce makarantar islamiyya duk makarantar islamiyyar kano a cewa makarantar islamiyyar sa ita kaɗai aka warewa wai shinkafa za a rinka bata kwamarar yahaya shu'aibu ungwagwa kenan guda cikin masu sharhi kan sha'anin gwamnati a najeriya kuma shine cikamakin shirin sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu ƙiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.